والصلاة muna cikin littafin fata bin muktasar muna na 92 mun kwana cikin fasli na maganar tafiya to to magana ya ce وفي جمع الإشاعين فقط لكل مسجد لمثل wato kuma an yi rangwame akwai rufisa cikin babin kwakwalwar ko akwai rufisa rufisa na karanta babu rufisa ko kusa wani fasa lahu jam'u zuwarin ko da shi na an rangwami wafi jam'i sha'ayin a cikin jam'in nan na magariba da isha'i jam'u ta kadere bakat amma su dai ban da azhar da lafa ya abin da yake cin bakat bi kulli masjidin kowane masallaci hmm. limaɗarin saboda ruwa ruwa na aka yi dalilin ruwa na ayar goma a haɗa azahar a haɗa magariba da ishadi ko kuma ruwan ba su wada kanka ba amma dai alama duk za a yi wata kama ba su cikin masallaci lokacin magariba ya yi. dalilin wani alama ya sa a yi jam'in magariba da ishadi domin abin suke cewa waƙi a wani tawakkal ruwan sun haru ana yin ko ana sauraron haro su to ana jam'i dalilin su to nan an ce ne maɗarin da sababin maɗarin kenan auɗi ne kuku saboda taɓo amma ma'a zulmatin ana jam'i a sababin jam'i na yake magana hmm. ana jam'in magariba da isha'i bi kulli masjidin abinda saka je mala ya ce bi kullum masjidin akwai wasu malamai da suna keɓance suka ce wasu masallacin madina wani kuma ce sai masallacin ka'aba nan da aka wannan jami'i da shi shi malam sai abin nan ya ce bi kullum masjidin hmm. a sun kowane masallaci ya shiga kuma masallacin ba sai na juma'a ba kuma hankali wasu na shiga to a nan ana jam'i lima ɗari ana jam'i lidinin ma'azulmatin shafo tare da duhu to ko da ko ya zama an yi ruwa ga gari amma kai ta hanya ba ta da shafo amma ta wasu cikin matsala cikin a shafo wani irin shafo wanda wani bi sai an cire takalmi don shi da shi shafa zai don shi to ko da ta kai ba ta da to ana iya jam'i da kai to shi na la'inin banda tabo ɗai bayan jam'i aw zulmatin ko ko duhu ɗai ba jam'i da shi to in za a jam'i nan kaka za a yi uzina uzina an yi wazna ma'ana an yi kira lil magharibi don magariba kan ta kamar yadda an saba kiran sallar magariba yau tana kai ne yana ta hawa to haka nan za a yi kuma sannan za a yi min bari a shi al'adar wa ofira kalilan sai a ɗaya jinkiri kaɗan sun masulliya wula'an sama a sana a sallaci magariba a sallaci isha'i jere illa kadara azanin sai abin za a kira na gwargwaron kira bayan kira wadda waɗansu to an dan zauna ana jinsi an jiran a dan kara shigar da lokaci to in lokacin ne shigo sannan sai a zo a kira ya an kai kira mun hafizu cikin masallaci ka sabci mun hafizu bi masjidin ko ba ta gamar ba domin waɗanda a cikin masallaci da ya fi su biya to ɗan gwargwadon ba da damar kiran nan shi ɗaya na za a ɗan jinkirtawa shi banda shi wulahan za a yi wa ƙamatin haka nan kuma sai gwargwadon kira sannan da ƙama to can mun ce za a yi kira ga magarba bakar arifi ko to amma kira isha an ce ai suke na cikin masallaci to ni a dalili domin abin da za aka yi kiran abin nan a kiran magariba dai a yi can saman abin nan manara domin wakati ya yi a sanar da al'umma yana wa sanar akwai mai azumi don sharuwa ko ba haka ba to an gada ba a kira isha'i sai ya kace a cikin masallaci domin sallar a lokaci bai ba domin sa za a cikin masallaci don kada a samu waɗanda an ka kira da abin da sha ruwa masu azumi a samun shakka haka nan suka yi Magari ba tare da wasu kiran na ya samun shakka ya zama ta aiki na cikin masalati na wata shi adali to mu wala ko wala tana fada ma, to kuma shi wanda zai sallar nan ta jam'i na laisul madari to ba bai nahila babu nahila wadda an ka shar'anta tsakanin su tsakanin wa sallah da wa sallah kada ai a walan yamna'u kuma ita nahila din da an ka da an ka da an ka ce ba shar'anta kada bi amma kuma ba a hane shi ba ba a hane shi ba domin sa an kace ba a hane shi ba domin shi wanda zai karantar da shari'a abinda zai kange mutane gari abinda an kasa gaba amma idan mutum ya riga yau kaya ne to sai da abin mai mahimmanci an ba kuma ce mai abin ne ya baci da shi yasa yawan nan magana wala ba a ma ko ba ana hila baya gare su wani matsaloli wajara ne mun fari bil magaribi ya duhun bin isha'i amma ya halatta ga wanda ya kaɗaitu da sallan magariba bai yi cikin jama'a ba amma ya same su cikin isha'i ya halatta ya shigo a yi da shi can magariba ba shi ɗaya ba yanzu shigo isha'i babu komi wani wuta kifi bi masajidin sannan kuma ya samu ma'ana ya halatta ga mai itikafi cikin masallaci a jami'i ta mishi yana cikin masallaci yana da itikafi sai yanzu sai a yi ta da shi domin ya samu mujawara haka na wanda abba ku ya zo wurin kai ne kada alamadaru ba da shuru'i ko ba shina ba haka nan kamar inda abin nan ruwa sun ka yanke bayan an shiga cikin magariba ne yadda ko da ba a ƙare ta ba to shi ma ya halatta a yi jam'i domin wato sai a sata mahagarai ruwan suna da ba ka a yanki jam'i la'in faragu muna tare amma jam'i ga wanda a shi kaɗai da magari babai inganta in faragu su jama'a sun ƙala sallarsu to mi za yi bai akhiru ya yi jinkirin isha'i lissa baka hashe wake ya haku kuma wannan jinkirin za shi na dole na na wajibi na illa masajid salafati illa bil masajid ko sai ga masallatai salafi uku masallacin nan uku masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma abin nan masallacin ka'aba da a ƙasa wanda ya karaitu ya magariba ya same su kuma sun ƙara sallata isha'i gabanin shi shafaki to wannan shi kenan ba ta sun jin hukun shi a biki wala ina hadasa sababu ba a ula kuma ba a jami in haɗin sababi ya faru ba an ƙara magariba an kun ga magariba kun yi to sai kuma kuma uri gari ya duhun don to wannan kan sai da ake masallaci alabi dan lokacin sallar isha ai a sallar isha suna kwashi gida amma inda gaba na ai ba na haka haka to na sai a jini muna tare Allah ya gane da wala mar'atu wa dha'ifu bi baytihima mace ba ta jami'i haka nan namiji wanda an mai rauni bai jam'i a cikin gidajen su wanda sun gama kwakwaka da masallaci wala mun faru bin bi masjidin haka nan wanda ya kaɗai cikin masallaci bai ka jama'atin la karaja alayhim kan jama'a da babu shi tare da su kuma nan babu jam'i eh. wani kiran sallar da aka ce a yi bayan an gama ba amma ka a hidda sauri sa'annan a yi cikin masallaci eh. sha'ira ta an kuma ke yanzu kamar damin nan ba mu tsama ce zai zahara da yawa kuma ana kan so a zuba da zai kamar a aida an gama kuwa gida ne in shauƙi bayan sai an sake sai an sake sha'i hmm. eh. in kun ga zaura ana jira sau yin bayyana sai an sai an shaɗe eh, eh, eh? sai ah, ba ka jam'i tun da kai ba ka tashi ka sai ka gida na an ka baka dama ko ka ji nan za ka nan kuma kai ka jam'i ka lahari da lahari da to zo karatu fasulun an gane fasali ke ga sharɗul jum'at sharaɗin ingancin jumu'a wuku kulle ha bil hudubati a kuwa dukkanin ita sallar jumu'a tare da huduba idan an yi raka nan guda biyu tare da huduba ke a sharaɗin ingancin jumu'a domin huduban nan raka abin an ka baddala wuku kulle ha bil hudubati waqtin zuhuri kuma idan lokacin azhar na dan nan ana ta ci gaba da sallar juma'a cikin yana lokacin juma'a ake lil gurubi dan nan halil gurubi ta aika ma aita su ga ranar tawadu ya kare ailasa ya kare ailasa abin tambaya wa hal ya adraka raka'ata min al-asari wasu <laughs> mun gane shi abin tambaya shin wai da aka jerin gurubi shin bagiran ingancinta in ita juma'a da kuka ba sun abu wakatin azhar amma kuma an ce ta inganta in a da rakar ta yi algi raka'a ma'ana ta rage tata min al'asar daga al'asar kamar an gama sallar juma'a kenan amma akwai raka a guda ana cika sallar asar raka wani juma'a ta inganta aula ko ko ba a shakantar da raka raka'ati ba lil asari ya alayhi ba duk waɗanda maganganu an roto su kanmu mu da wannan tauba yi rayuwa ranar juma'a ta sai makiya sun sau girki an kasu an kai ta gwamza har ƙarfe hudu ana bugawa ƙarfe bai aka mutum kimtsawa biyar da rabi ana nan kowa ta ke wanka zuwa shida da rabi an zo an shiga masallaci liman na hudu ba shida da rabi bakwai saura kwata akwai rana ko? akwai rana ya ya ta ayi ya ce asalamu alaikum da ta yi sun sai ya kama wannan kan a bari da juma'a ta faɗi na da ta mu shi halilu gun ba wai to ita juma'a juma'a ko ce mutum ba dalla juma'a ba makaratu ba sannan juma'a da inganta bin baladi ya zan gari ya zan an zaune shi ya zama wani zama kada gari na na jiran su kowa ta au aksasin ko ko sharaɗin juma'a in fi ɗan al'aksasi zaunuwar bukoki bukoki na ana cikinsu la hiyama amma ba da tantuna ban da gobe ai kan zuwa ka yaga rama a sai ai da uku to banda su ba su ne bada wani ta kan wani su ba amudi. ko abin kan wani su juma'a na inganta wa bi jami'in mabniyin muttahidin juma'a na inganta ga masallaci na juma'a wanda aka gine ko mutai da wanda zai shi kadai cikin gari masallaci zai shi cikin gari to in ya zama masallacin da an ce mutahidina to ba zan shi kadai ba an samu su masallatai wal jumu'atu lil Atiki? juma'a kan tsohon masallaci take awo wanda an taɓa sallar juma'a ga wani wanga ya kawo eh. awo an ka ce amma shi Atiki in ya zan ba a jinkirin sallah malla ya ce wa in ta akarar ada'a ko da ana jinkirin ba da sallah ga wannan inda a tiki na to juma'a na can mana ta rufe kuwa eh, wani shi ce to ai wani gaba a tiki ba ne ba a tiki wani masallacin da aka yi musu na ashe a tiki eh, ya tiki ya tiki da dafa lazi bina in haffa ba a sallah ga masallaci ma'abuci gini wanda ya sauƙaƙa daga ginin mutanen gai ku kuna ginin bono ku shige a gina masallacin ku da gunku to ba a sallar juma'a ya yi bata inganta muna tare da kuwa wa bin tiradi saqafihi a cikin shaddanta a masallaci sai aure sana'a juma'a tabi da ha, ko ko yan fara da nan sai lahira har abada ba a bari haka za a gina masallaci da ne za a fara juma'a ba a bari ba san farari ba wai qamatul khamsi sannan kuma shar'in juma'a ta inganta ga masallaci sai ana salloli biyar su subahin azhar al-asr a isha'i sannan juma'a ta wayi

wata hat na adara hulun na za'a wuta dara bira a ba fi yi wa tsoro kulimu ta zile da inda ka wajen zile su wulannin ta ga eh? Eh,